رأرسا وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤت كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإن اخاف عليكم عذاب يوم كبير ku mutane ku nemi gafarar zunubanku daga ubangijinku ku dawo zuwa gare shi ta hanyar yin nadama akan abubuwan da kuka sakaci na haƙƙinsa zai ba ku kyakkyawan jin daɗi cikin rayuwarku ta duniya zuwa ƙarshen lokutan ajalinku da ya keɓe muku kuma zai ba duk wanda yake da wani ƙari cikin biyayya da aiki sakamakon ƙarinsa cikakke babu ta waya. amma in kun bijiri ko ka yin imani da abin da na zo da shi daga Ubangiji na to lalle ina ji muku tsoron azabar wata rana mai tsananin ban tsoro ita ce ranar